Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Tambaya, Assalamu alaikum BOA Hausa, shin ko ta yaya turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta? Mai tambaya, Sani mai linge-lange ya wuri. Tambaya, Salam muryar Amurka. Don Allah ina so ku bani tarihin Hausawan ƙasar Sudan. Shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan ƙasar Sudan da na Najeriya? Mai tambaya, baban gida IBB Giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Gwaranyo jihar Sokoton Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda Turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta. Idan mai tambayar Malam Sani mai lange-lange da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansar wannan tambayar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Babu Gire na kwalejin Horis da Malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. Eh, tambayar eh, ta cewa shin ko ta yaya turawa suka shigo najeriya har suka mulke ta a takaicin takaitawa yana da kyau kasancewa duk da cewa a lokacin da suka mamaye mu ba wai ana kiran wannan yanki da sunan najeriya ba ne sannan ko ba a lokacin ne suka fara sanin wannan yanki namu ba saboda cinikin bayi da aka yi ta yi a shekaru da yawa da suka wuce sannan kuma suna sane da fitattun daulolin nan da suke daidai wannan wannan yanki namu misali kadubi akwai yankin oyo wanda suna da daula tasu ta yarabawa sannan inyamurai suna da daular su ta onitsha sannan kuma benin suna da daular benin nan kuma ta arewacin najeriya kusan muna iya cewa akwai kanin borno sannan kuma akwai daular usmaniya wacce shehu usman danfodiyo ya kafa ta bayan gama yaƙi a shekara ta da takwas hudu to su turawa dama kafin wannan lokaci sun yi ta yawace yawace suna sane da wannan nahiya ta mu ta bakar fata to sannan kuma suna bibiya suna dan bibbincikawa dai saboda su san ire-iren arziki ko ni'ima da Allah ya bama a wannan nahiya kuma yana da kyau kasancewa tun a wancan lokacin ma muna iya cewa sun fi mu karfin makamai kuma da watakila da dabarun yaƙi to sai zamana zama na abu na farko shine zan iya ce maka sun mamaye a iko ko eh, Legas bayan da aka soke cinikin bayi a 1807 to sai zama na eh, suna nan dai suna hararan wannan yanki namu to a 1861 sai zama na sun mamaye iko Legas a wannan wuri yanki na wajen su dai har da aka kai 1884 sai ya zamana ma sun ambaci wannan wurin da cewa oil river protectorate nas ne wato su suke da wannan yanki su suke da hakki na wannan wurin to dama su in suka zo su suke tsara yadda za a gudanar da harkoki a wannan shine mulkin mallakan aiki za su zo kuna ji kuna gani ko da a ce kai tsaye su sa mutane su ko kuma a kaikaice su ɗauko daga cikin mutanen ku sai su sa su shugabance ku to indirect rule ke kenan to ah, da aka kai wani lokaci a ah, dama can sun daɗe suna hararar kuma ƙasar hausa wanda in baka manta ba tun lokacin shi sarkin musulmi muhammadu bello ah, bature na ji henry bath ya zo ya kama sa ziyara kuma an zo an tattauna a kan yadda za a yi hulɗa ta cinikayya da makamantansu to sun san da daular usmaniya sosai kamar da na faɗa a can baya to wanda yake sannu a hankali suna leke na sirri sannu a hankali suna shirye-shirye sai ya zamana alif ɗaya da ɗari tara da uku bayan daular usmaniya ta kafu da shekaru casa'in da tara wanda yake aka zo aka yi yaƙi wanda yake an gwabza yaƙi da su waɗannan turawa in ba manta ba a ƙauren na moda wanda kuma duk da cewa dakarun musulmi sun kai mutum dubu shida kamar da alƙalin al'umma suka nuna to sun fatattake al'ummar musulmi wanda yake sarkin musulmi a tahiru na ɗaya ya jaye ya ɗauki wasu wasu suka bi shi aka aka yi gaba sannan kuma suka naɗa sarki a tahiru na biyu a matsayin shine wanda zai sarauci wannan daula to kaga abin da muke faɗa sun kawo wani sun ture wani sun kawo wani wanda daga ƙarshe idan watakila kana sane da tarihin abin da ya faru sun yi nasarar kashe shi a sarki attahiru na ɗaya to wannan kuma sai ya zamana wannan daula ta usmaniya an ce ta kenan da yaƙi to watakila yana da kyau in ƙara maka da cewa yana da wuya a ce ga takamammen lokacin da shi bature ya fara zuwa wannan yanki namu kamar da na faɗa saboda sukan zo kamar a matsayin shawagi a matsayin leƙen asiri da makamantan sauransu to a takaice dai wannan shine abin da saboda karancin lokaci abin da zan iya faɗa maka wannan lokaci na gode sai kuma ansar tambaya kan tarihin hausawan sudan da kuma bambancin hausawan sudan ɗin da na najeriya idan mai tambayar babangida ibb giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. To kamun a samu tarihin Hausawan Sudan sosai yana da kyau a san yaya nema aka yi aka sami Hausawa a ƙasan Sudan. To alhamdulillahi Hausawa dai sun shiga ƙasar Sudan ta hanyoyi masu muhimmanci musamman guda biyu. Daya Sudan hanya ne na zuwa Makka da kuma dawowa daga Makka. To a lokacin da ake zuwa Makka da ƙafa wato kamar da doki da surakuma a haɗa tawaga a tafi tafi a bisa hara to a wancan lokacin masu zuwa aikin hajji a makka sukan ya da zango a sudan kamannin daga baya su huce idan sun je ko sun gama aikin hajji suna dawowa nan ma sukan ya da zango a sudan kamannin su dawo gida najeriya to a hakan haka wasu kan zauna gaba daya a sudan din ganin kamanceceniya da yankin sudan take da shi da inda suka bari a najeriya ta filin noma su wato kamun kifi da sauransu na biyu kuma biyo bayan yaki da turawa mulkin mallaka a alif dubu goma sha tara da uku a sakkuto a inda turawa suka yaƙi sarkin musulmai a tahiru waɗanda magoya bayansa a wancan lokacin da yawa daga cikinsu suka yi gaba ta sudan dalilin wannan yakin da yawa daga cikin magoya bayansa suka nufi sudan da ya zama dalilin zaman su a can to tarihi na hausawa sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya daɗe na hausawa sun daɗe daɗe a Sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan za ka sami Hausawa a ciki duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa amma mu ɗauka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi mu aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa yau yawan Hausawa a ƙasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacinsa kiyasi dai ake yi sun in kawura daga miliyan uku har ba zuwa miliyan goma hausawa suna kowane irin a sektor na cigaba na kasan sudan musamman ma ƙanana ƙananan kasuwanci da sauransu akwai hausawa da yawa da suka yi suna sosai a sudan to bambance bambance kuma hausawa sun sha suna samu sosai sosai musamman ma akan abin da ya shafi filaye filaye na noma da kiwo da sauransu ta nan ake samu samun baraka tsakanin hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin 'yan sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin ƙasar sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma alif dubu biyu da takwas misali lokacin shugaba hassan umar hassan albashir a lokacin da ya nuna cewa hausawa ba 'yan ƙasar sudan ba ne wannan abu kuma ya ta da hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin bakwai da kuma suka mutu mutane fiye da ɗari suka jikkata da shauransu daga baya shi shugaban kasan ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa hausawa ba 'yan sudan ba shi bai faɗa ba to a kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around july june july haka dinnan a inda mutane da yawa mutane sun mutu mutane da yawa suka mutu da sauransu wajen rikici ne da ya faru tsakanin hausawa da wasu mutane na can sudan din wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokinsu nasu na hausawa hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda na ce a ƙasar sudan a yau misali harka wajen kasuwanci abinci al'ada da shauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na hausa ne na hausawa ne wanda yau a ƙasar sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kasa ko da naman a shanu wanda ake kira agashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar sudan ba ainihin nama ne na hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gwado-gwado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a sudan na sha hausawan sudan banda yaren hausa addini al'ada sa irin kaya da shauransu irin na larabawa sun hada dangantaka da larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da da larabci suke yi amma dai in ka taba su hausan dai na nan. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan tarihin Hausawan ƙasar Sudan da kuma bambancin Hausawan ƙasar Sudan ɗin da na Najeriya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Babu Kwai Gire da Malam Ibrahim Musa Audu duk malamai a kwalejin horar da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin mashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wadda ta jagoranci shirin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.